Mai sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al'ajabi TV. Wani muke kawo muku karatun littattafan Hausa zafafa masu faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro har ila yau dai ga mu tafe a cikin wannan zazzafan littafi da za ku ji shi a yanzu wato littafin Furuci na ne na Batul Adam Jattako wanda ni jagoran shirin Nabila Ali 你吃着我的。 zan karanto muku. Shi ma Nasir cikin masifar da dama sun saba shi da hajja ya nuna momi da ya tsaye Kin ga uwa ta fara ce tas ni ban san wata Halima ba. Momi ta ajiye kwaf ɗin hannunta ta ce mai son je kaka cire uniform ɗinka. Wani dogon tsaki Nasir ya ja ya fara haihuwa sama. Hajja ta ce fanna kin ga irin ta ko ya kika bata yaron nan gashi yanzu irin da kika haifa ma ya ce baya so kuma kin san tun da ya furta baya so baya san ni fa halin yaran nan tsoro yake bani bakin halin sa fa karuwa yake. Momi ta ce Hajiya Nasir yaro ne zai daina. Hajiya ta ce dan shekara goma ne yaro shiru momi tai. Dr. Hafsa ta ce gaskiya Dr. Fanna ki duba al'amarin yaron nan ki ajiye san da kike masa ki fara fahimtar da shi abu mai kyau da marar kyau daidai da ba daidai ba wanda ya kamata dan ba wata uwa da bata son ɗanta sai dai hakan take dannewa da nasar da shi hanya. Nasir da har ya kusa haihuwa ya ji kalaman maman Aiman sun gama bakanta masa rai a fusace ya juyo cikin rashin kunya ce ke ki je ki nuna Aiman daidai mana ai shi ma jakin aji ne kuma kullum sai ya yi latti ki ji da kanki malama ya kare maganar tare da can uban tsaki ya haye cikin sauri ya haye sama cikin sauri hajiya ta ce kun ko yaran nan wata rana dukan mu zai yi har ke mai daure masa gindi tun da gashi ya fara da zagin aminiyarki momi ta ce hajiya zagi kuma ai a maganar nasir ba kalaman zagi martani kawai ya mayaro mamin aiman momi ta kalli dr hafsa ta ce amma dan allah dr hafsat ki yi hakuri hakan nasir yake ba ya son a shiga harkarsa kuma inda nasir zai shekara da mutum wallahi baya so a shiga harkansa cikin mamaki dakta hafsa take kallon momi ta rasa wace iriya ce ita ita dai ta san wannan ba tarbiyya ba ce mai kyau amma a fili ta ce to Allah ya shirye shi amin momi ta ce tana miƙewa ta sama haja tana nuna ta da baki ta ce ta tafi rarrashin shi ba momi kai tsaye ɗakin nasiru ta wuce a tsaye a tsakiyar ɗaki ya dafa kai yana tsaye a hankali ta karasa inda yake ta zaga ta sa hannu ta cire hannunsa akan nasa ta girgiza kai ta ce am sorry kanka ko ciwo amma me yasa kake da ɗaukar zafi da wuri ka dinga haƙuri kuma za ka ba wa momi haƙuri ko me ne mata da zan ba ta haƙuri ai ita ta zage ni har tana cewa a daidaita ne ka yi mana shiru cewa kai fa baka son kanwarka saboda baka ce kuma mummuna momi ni dai ba kanwata ba ce kuma wallahi ba zan taɓa son ta ba na tsane ta cikin damuwa ta ce me yasa ka tsane ta naga kai kike ta cewa ka fi son na haifa maka ya mace ka sa mata suna Nasirin cikin fusata ya ce eh amma yanzu bana son ta momi kin san ba duk yanda nake son abu idan wani ya riga ni ina haƙura me yasa a garib zai riga ni ɗaukan har yana cewa cewa tana da kyau ni ya kamata na riga kowa ganin ta ko numfasawa ta yi ta ce amma kai ma ka san farin jini irin na jarirai ni da na haife ta ma har yanzu ban dauke ta a gaban mutane ba da zaka ce baka san kanwarka cikin kosa da magana ya ce momi ki tida cewa kanwata ni ba kanwata ba ce kanwar kamal ce tunda yar gidan dadi ce ni kanne na so rasu yaran abba na wani irin nauyi maganar sa ya mata lalle nasiru ya wuce duk yanda take tunani gashi da azababan kishi ta jima da sanin yana kishi da dadi murmushi ce a fili ta ce oke ni ina son ta kuma sunan mamanka halima ce za mu kira ta nasirin kamar yadda ka ce da farko wallahi momi ko da sunana nasiru aka kira ta ba zan so ta ba tun da aka riga ni cewa tana da kyau oh i'm sorry my son ka yi wanka ka ci abinci ka kwanta kan zai daina ciwo gida mata kai kawai yayi har ta juya za ta fita ya ce momi an jima zan je aski kuma zan je gidan su aboki abokina ok amma kar ka ce za ka je kai kaɗai yau direba ya kai kai da da kai kuma ban yarda ka ce masa ya barka a can ba ok thanks my mommy a falo ta samu dr hafsa hajiya ta ta fita mama ma sun fita dr hafsa ta ce momi nasir zan tafi sai tomorrow insha allahu momi ta ce oke na gode sosai allah ya bar zumunci dakta kuma ina kara baki hakuri akan laifin nasir murmushi dakta ta ta ce ba komai dakta fanna ke ce ma za a ba hakuri dama yawanci marayu haka suke shi yasa rukon su yake da lada amma dan allah ki dage ki kula da tarbiyyar sa ki sani amana ne a hannunki nisa momi ta ta ce haka ne zan kula amma ki sani wallahi ba ni kaɗai na bata shi ba har da hajja dan yanzu da a ce ni ce na fara masa maganar sannan da tana fashewa da kuka za ta yi tana cewa ai maraya ne ko ta nemi cewa ba na son sa wallahi hajja wata iriya ce ta ba a gane inda ta dosa kuma wallahi yanzu a duniya ba wanda hajja take so kamar Nasiru ko yaran nata ba ta so kai ko shi marigayi bata masa son da ta ke yi wa Nasiru ba duk wannan faɗan da take yi na burgani wallahi inda za zaki awa ɗaya a gidan nan da ki ga yadda za ta shigo tana ba su haƙuri kamar za ta masa sujjada shi ko ba wani wanda ya raina kamar ita Dr. Hafsa ta ce gaskiya na ga alama ba ta minti talatin bata ambace shi ba ma ke da ita ban san wanda ya fi wani son Nasir ba haka aka sha sunan Nasirin dai duk da ba wani shagali ya kai ba dan hajja ta hana wai a cewar ta rabanta ne ya kashe mata da dama an ce raban ya majigisa yake dan haka ko daukar ta bata son yi kamar sauran jikokinta haka Nasir da sa yake nuna wa Nasirin kiyayya musamman da ya ji furucin Hajiya na cewa ai a dalilin ta abbansa ya mutu ko ganin ta baya sanyi ko shiga ya ganta a hannun momi to sai dai ya fita idan ta ga haka za ta ajiye Nasirin ta fito wajen satin momi Ummi tana ɗaukan abin a ƙuruciya har abin ya fara fata tsoron da akwai ran da ta same sa. Nasir ta samu ya toshe mata hanci sai ya faman wutsilniya take a kafa da hannu cikin sauri momi ta karasa gurinsa. Ya haka son kashi kanwar taka zakai miƙewa yi ba alamun tsoro ko firgici a idan sa cikin nata ya ce Ummi so nake na kashe ta kowa ya huta tunda a dalilin ta abba na ya rasu. Ummi karasowa ta yi inda yake ta kama hannunsa ta zaunar da shi bakin gadon. Aiko da sauri ya miƙe yana ya mutsa fuska ya ce momi ba na son ki sake zaunar da ni akan bed din tun da kika kwantar da ita a kai ba bata ce ufan ba ta zaunar da shi a kan kujerun tusita ta kira harira mai aikin ta tashi ta fita da nasirin bayan ta dauke ta sun fita da kusan minti uku tana kallon sa da nisa ta ce nasir ka yarda da kaddara ba nasirin ba ce ta kashe abba allan da ya halarce shi shi ya dauke shi dan ba wai dan zuwan nasirin kadai bane kaga kafin nasirin akwai kaddaran aure da ya shiga tsakanina da dadin ku ba dan Allah ya dauke abban ku ba da babu yanda za a yi hakan ta faru nasirin yarinya ce ita bata ma san kanta ba yanzu dan Allah ko ba baka dauki Nasirin a matsayin anwa ba kar ka cutar da ita saboda momi me yasa ba kya son na cuce ta ce saboda ina son ta momi ni kin daina suna haba mai son ya zan daina son ka wallahi wallahi ko da irin Nasirin goma na haifa ba su isa na musu irin rabin son da nake maka ba to momi ba na son ki sake farta kina son ta ni kawai zaki ci gaba da su dariya ce ta kai masa kisa kuma to ta san abin nasa har da kishi da kuma kuruciya insha Allah ba zan sake cewa ina son ta ba kai zan ci gaba da cewa I love you my beautiful son murmushi wanda ya lotsa duk tun ya ce I love you too my sweet mom. Thanks my dear son. ka yi alkawarin ba za ka cutar da Nasirin ba ko ya ce eh amma ni ma ina da sharuɗa. Na farko ya zama na duk lokacin da zan shigo gaida ki kar na ganta. Kin san lokacin tashi na tun kafin na zo ki kira masu aiki ki ba su kar na shigo na ganta. Shirin momi ta yi ganin da ta yi kamar kalamansa sun yi tsauri amma dai farin cikinsa shine kwanciyar hankalinta don ba ta son ganin sa cikin damuwa. Sai ta fara magana cikin sanyi murya tana cewa insha Allah zan kiyaye in dai hakan zai sanya ka farin ciki don alkawarin da na ka daukar wa mahaifiyarka kenan zaka rayu cikin farin ciki insha Allah mahaifiyata kuma momi ta ce eh Nasir daga nan ne ta kwashi komai ta faɗa masa ba ita ta haife shi ba ta ci gaba da cewa kaddara aure na da Abdulsamad shi ya kashe mahaifiyarka Halima saboda raban yara uku da suka rasu kamar yadda kaddara auren dadi ya kashe Abba duk da dama ina da niyyar gaya maka ba ni na haife kan ba ko dan ka yi wa mahaifiyarka Halima addu'a saboda ba ta da kowa sai kai dinnan amma ba yanzu ne niyyar gaya maka ba da sai ka kai shekaru ashirin ashirin ne kafin ka sani yau dai na gaya maka ne ko wace ce haliman da kullum nake cewa ka mata addu'a amma yanayin halin halinka yasa na gaya maka yanzu daga yau ka yi ka ringa wa halima addu'a a matsayin mahaifiyarka ita da abbanka cikin mamaki yake binta da kallon da sai da ta gama ya ce momi idan ke ba momi na bace me yasa muke kama sosai da ke ko shi yasa haja kullum take cewa ban gado halin halima da abba ba ta ne a main falon mu da na haja ko ya jero mata dukan waɗannan tambayoyin a jere nasir ni kaina ina mamakin kamannin mu da kai sai dai ina tunanin tunanin tabbas ba za mu rasa dangantaka da Halima ba shi yasa kullum addu'a ta Allah ya bawa baban Halima baba Nasiru lafiya shi zai warware mana komai dan ni ma kaga ban san dangin ubana ba ba zai yiwu a ce komai namu iri ɗaya da kai ba musamman idan an yi duba da zanen bare-baren da yake fuskata irinsa ne a fuskar baba Nasiru mumi Allah ya ji kan mama kuma na ji ina son baba Nasiru amin my son ni ma na so Halima ita ma ta so ne kuma ban san me yasa nake son baba Nasiru ba duk da har yanzu ba wani magana yake sosai sosai ba haka ne suka ci gaba da hira kamar ta samu wani babban mutum dani da yake tsaye ta windo tun farkon shigowar nasir yana kallon duk abin da ya faru ya jijjiga kai ya bar wajen momi ta ce son zan shiga wanka ka san yau zan fara fita wajen aiki aiki tun haihuwar nasirin ok mom zan je wajen hajja kuma zan yi hadda anjima allah ya taimaka dana momi ta gama shirin ta tsab dadi ya shigo kallon sa ta ce ranka ya daɗe yau ba shari'a ne ban ga kana shiri ba a week din nan ma gaba ɗaya ba da wani aiki amma anjima zan fita ofis Matsuwa ta yi inda yake ta ce amma kamar kana cikin damuwa ko? Eh amma damuwar ta ba ta da wani amfani a wajen ki. Cikin mamaki ta ce because of what? Kallon ta yi tare da juya fuskarsa wani gefen yana cewa saboda ba damuwar Nasir ba ne. Dakta na ji duk abin da kuka yi da shi na gani har Nasir abin ya kai ya yi yunkurin kashe min yarinya baki dauki abin a bakin komai ba. Cikin kosawa momi ta ce amma alkali ai ka gane masa magana ko? Cikin bacin rai ce wani magana kika masa idan ki idan ki ya rufe da san Nasir ni na a buɗe yake ko baki fahimci akwai barazana a furucinsa bane cewa fa duk sanda zai ganki kar ya ganki da ita kuma kar ya ganta a babban falo ko hanyar da zai wuce kar abi da ita wai hakan ne kadai zai sa ya kasa cutar min da ita ya kafa miki sharuɗa kika amsa kin karba kin yi daidai kenan ko wannan ba damuwa bace a gaba na fa aka furta yar uwar yata tana cikin wani hali dakta har ga Allah ina son Nasiruddin din amma furucinsa yayi tsauri akan Nasirin ba zan iya kwatanta miki yanda nake jin Nasirin a zuciyata ba ko Kamal shine baba bana jin sa kamar ita ba zan iya jurewa ba idan wani abu ya same ta to don Allah alkali kai hakuri ai yaro ne zai daina shiru yana sauke ajiyar zuciya ya ce Allah ya sa ya shirya shi kuma a da lafiya cikin shagwaba ta ce haba abun nasirin yau ba rakiya jinjina kai yayi yana jan bargo ya ce I love you my wife sai kin dawo ta ku ta fara a hankali da niyyar ta karasa inda yake ta masa kisan cikin wata irin murya ya ce Allah kika kuskure kika kara nan ba ke ba tafiyar nan dan zan bata shirin cak ta tsaya tana masa shagwaba yunkurin tashi ta gudu ta hanyar fita sai ya ce da ki tsaya mana kiga illar tsokana sai da ta kai bakin kofa ta hura masa kis dinta a hannu ta yi saurin fita don ta san in ya kama ta ba kyau bayan kwana biyu haka momi ta zaunar da maimuna da harira tana ce da su kuna ji na ko nasir baya son ganin kananan yara jarirai don haka nake son ku dinga ɓoye nasirin idan kun gan shi kar ku yarda ya ganta a takaice dai ni ma bana son ku bari ya ganta sannan ina neman alfarmaku wannan ya zama sirri tsakanina da ku kada ku bari wasu su gane ko da hajja ce maimuna ta ce in sha Allah ba mai jin wannan maganar ita ma harira haka ta faɗa momi momi ta ce yauwa na gode da yadda kuke kiyaye dukkan abokina ina jin daɗin zama da ku sannan ke mai manuta iyayen garba sun je garin ku an gama komai sai saka rana aure kuma na ji daɗin yadda suka ce ba sai kin je ba sun bar komai a hannuna su za su zo na a yi komai shi yasa na sa a muku gini a nan kusa da fat ɗina ta baya insha Allah kafin lokacin za a gama ginin cikin guya mai manuta ta yi godiya haka ma'aikatan nan suka ci gaba da ɓoye nasirin duk ko yaran da aka samu aka sai a garbe na ce ya ɗauke ta ya ganta to duka da mintsini ne dai sai ta sha su a wajen nasir a garib ko ya ce bai yarda ba dan shi ya garib duk abin da Nasir yake masa baya damunsa amma muddin ya taba masa Nasirin to za su yi fada a ranar ko abinci ba za su ji tare ba zai ce yayi da gwalgwalo ya taba karamar yarinya sosai a garbi yake son Nasirin ita ma Nasirin tun da ta ke son sa amma ba ta son ko da ganin Nasir tana ganin sa za ta sa kuka kaman za ta shide yau ba Harira ta bar ta amen falo ta tafi hado mata madaranta ta rarrafa ta fito comfort shi kuma Nasir yana zaune ya juya bayansa da littafi hannunsa don karatu yake tukuru sun kusa zana jarabawan fita daga firamare ya ji an rike masa kafa yana juya ya arba da ita bai gane ta ba da yake baya tsayawa ya kalli fuskanta sosai murmushi ya sakar mata ita ko tana dagawa ta kalle shi aiko ta fashe da wani irin kuka da sauri ya sa hannu ya dauke ta yana ce I'm sorry beautiful baby girl yana kallon ta yana shafa kwantaccen suma kanta yana murmushi ya sake cewa komai naki mai kyau ne baby ita ko sai wani irin kuka take tana neman sauka a jikinsa a grip da yake baya shi ma yana nasa karatun ya ji kukan nasirin yayi yawa da sauri ya juya da niyyar ya shiga falo ai ku sai ya ganta a hannun wanda bai taba zato ba Nasir ya ce a garib kaga wata beautiful baby girl gashin ta mai kyau komai nata mai kyau dan Allah yar wace ce momi ce ba kuwa ne wani irin dariya garib ya sa yana tafa hannu ya ce ashe ka san mai kyau ce ashe zaka dauke ta ba kai ka ce ko hanyar da ta bi ka gani ba za ka sake bi ba ashe duk ƙarya ne ya karashe magana yana ci gaba da dariya sai a lokacin Nasir ya tuno da wace ce a hankali ya sake ta ta yi ƙasa da sauri a garbe niyyar ɗauko ta amma ina har ta ƙasa tip kake ji kafin a garbe sunku ya ɗauko ta har Nasir ya sa kafarsa ya take ta biyu yana wani irin murzawa na takalminsa sawu ciki. A garbe ya daga kafar ya kasa ga Nasirin kukan mata dai na tsabar azaba sai wani irin daga ido sama take kamar za ta sume. Shi ko Nasir sai da ji karan kashin Nasirin alamun yatsun sun kare ya daga kafar a lokacin. A lokacin Harira ta fito wani irin kuka Harira ta sa ta yi kan Nasirin ta dago ta har ta suma shi ko a garbe neman abin da zai buga Nasir ya illata shi kawai yake nema ji yake ko bindiga ga ya samu zai iya harbin sa wani gilas da aka cire ya wanda hajjaje ya dauko gilas din da wani irin gudu yayi kan Nasir da ya juya baya yana ta fitar da numfashi baba Yakubu da sauran masu aiki da gudu suka yi kansu amma kafin su karaso a garbi ya samu nasarar buga Nasir a kai sai dai Allah bai sa ya koda zane ba dan gilas din ba mai saurin fashewa bane sai dai ya dan ji ciwo juyowa yana kallon a garbi din yace ni ka buga wannan dan wannan banzar ko eh na buga maka kuma wallahi bai isa ba sai na sake rama mata kuma Nasirin ba banza bace ga ka babban banza ya sake yin kansa da ƙarfi yanda idan ya buga masa ko bai fashe ba zai illata shi na kira aka shiga tsakanin su shi ko Nasir jiya ya sake tsanan Nasirin din dan ba a taba zagin sa haka ba sai yau akanta har buga masa gilas din ma bai masa zafi ba irin zagin da agrip din yayi masa ya fi masa ciwo da sauri ya sake zaran Nasirin a hannun Harira zai buga ta a daidai lokacin motar dadi ta yi fakin dadi bai jira an buɗe ba ya sauri ya fito da sauri ya saurin karasa inda suke Kabiru yana kokarin karban Nasirin a hannun Nasir amma ya hana wani irin mari dadi ya ɗauke shi da shi zai sake ƙara masa ya ji an riƙe hannunsa. To masu sauraro a nan za mu dakata sai Allah ya sake sada mu a shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ku dai ku danna mana subscribing da liking tare da latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan zazzafar tasha dai kada ku manta. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da nake jagorantar shirin.